بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تسنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a wannan yini mai albarka yini na asabar inda muke karanta tarihi na bara dan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam domin sanin yadda rayuwa take yi kyau har kullum dan adam yana morewa ya ji daɗi idan yana da madubi a gaban shi saboda gyara kwalliyar shi in ta lalace mishi babu madubi mai tsari mai kyau a rayuwa ta musulmi sama da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in dan adam zai mai da ma'aiki shine madubinsa ya kalli rayuwarsa akan rayuwar ma'aiki ya rinka auna ta in ta dace fa ni'ima in ba ta kyau ba sai canza kuma in aka ce kana da magayi to rayuwa ta kan ma kyau sama da a ce baka da magayi idan mutum bai da magayi hankalinsa ne ke zama shari'a a jikinsa duk wanda ko hankalinsa ya zama shine shari'a to so da yawa akan samu saɓani da gurɓacewa al'amura da haka Allah ta'ala ke so da ya bar kowa da hankalinsa ba buƙatar aiko annabi ya maka bayanin alƙur'ani da sai a bar kowa hankalinsa ya fi da shi amma a tsari na shari'a ta musulunci hakan baya kai mutum gacci sai Allah ta'ala ya sako da alkur'ani sai ya zama hudan ne lil muttaqin shari'a ce amma ga masu Allah kadai wanda baya tsoron Allah Qur'ani bai zama shari'a gare shi sannan bayin Allah a rikici irin na yau da gobe bisa tsammaninmu abinda ya wuce bayan mun gani wanda ke yau ma mun gani na gobe ne hasashe muke yi ina maimaitawa kullum tunanin bari na da hankali na ne mai wayo ya daga ya wuce ka sa a zuciyarka dan adam madaniyun ne bai dabari shi mutum bisa ɗabi'a sa dan binni ne dan binni ko bayan zama sai da mutane ka sanya a ranka kana da bukatuwa zuwa ga al'umma su ma suna da bukatuwa zuwa ga ka ka sanya a tunaninka ka ba ta isa sai ka nemi taimakon tunanin wani ku haɗu ga baki ɗaya tunanin ku ya dace da mahangar shari'a sai a ci nasara fitintunin tarihi ke gaya mana ya labari muke ji sai ga abin kullum ƙara kusanto ka yake yi kullum ƙara kusanto ka yake yi kusantowar da babu wanda ya san mai maganin in ba Allah so bayan Allah ya kamata mu yi da yawa shaidan alkawarin da ya yi wa kansa a kare shi da ubangiji babu shakka ya ce yaƙi da mu da shi sai ba ta gani haka yake gaya wa Allah ta'ala a labarin haka cikin alkur'ani ya ce ma Allah sabi ma a gawaita ne la'aga udanna lahum siratak al-mustaqim thumma la'atiyannahum min na ainihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la da aktarar mushakiri Allah ba ni ka bada ba saboda wa'annan mutane 'ya'yan annabi Adam ni aka balla ko to za ku su gani bi ma'ana duk wata hanya ta alkhairi taka sai na kibe ta a hanya sai na kibe kaina na zauna a wannan hanya babu wata hanya ta alkhairi da shedan zai baka dama a duniya ka yi sai ya sama wasu hadisi ya inganta tafsirin wannan aya sai ibn hibban ya kawo hadisi inda yake cewa الشيطان يقعد على أطرق من آدم كلها shaidan yakan zaune wa ɗan adam kan hanyar da yake bi dukkan ta babban hanya ce hanyar ka musulunta idan mutum ya niyya zai yi imani sai shaidan ya ce maka yanzu ka musulunta ka bar abin da baban ke yi kafa ka manta babanka ɗanan babanka wan babanka kakanka da wancan da wancan duk wannan hanyar suka bi ko ba a taɓa cewa sun yi aikin manza ba sai kai ne ka mizu mai sabon addini ya sama shakka da wasu wasi ya tumbila ka har sai ka ce ka fata idan Allah taimake ka yaƙe shi akan haka sai asaitahu ka saba mishi kai imanin sai ka ce bari in daura kaya in yi kaura in tare inda annabi yake sallahu alaihi wa sallama nan ma sai ce maka yanzu ka tafi kamar iyalinka bayan kaya gida irin wannan tsale ne ga iyali a ciki in ka koma can ko sai dai kwana masallaci me ya amfani ka domin haka ne ai da ba maka wannan dukiyar ba ka tafi ka bai ayan ba dukiyar ka ga mukami a garin an baka ga wani ma an yi proposal saboda haka sai ya ruda ka nan ma idan kai yaudare shi ma'ana ka fi karfin sa kare shi ka zo ka kai gaba ka tare a inda annabi ke kiraran da cika. sallallahu alaihi wasallama nan ma ba zai baka ba da an kada ku genji jihadi. za a fita kai niyya sai ce a a a za ka fita ka je ka mutu a can ka wani ya aure ta ka wani ya gadi ka tara kenan wani ya ci ka amma dai baka da kai tun da dai ka zo nan garin ka yi hakuri ka zama ka gida mana nan ma idan ka saba mishi ka fita to sai yadda ke cewa wa kana haqqan ala Allah an yudkhilahu janna? haƙƙi ne na Allah ya kai mai wannan ɗabi'ar a janna kar kuma zarincaye ya zauna a kowace hanya ta alkhairi kenan babu wani abin da ke na alkhairi face shi dan ya sama wasu wafi a kai kuma sai ya hana ka sai dai ka saba mishi hanyar da ya ce zai zauna ya toshe mutane qur'ani ya ce mana ya bamu labari su in kana iyawa sai yi." ya ce wa shariku fil amwali wal auladi wa mai kuma Wame. ya ce ka shiga cikin dukiyarsu ita rama ma hankali ka nemo kuɗi ko dai ka nemo ta hanyar halar. ya da ka a kashe ta hanyar haramu ko kuma da nemowar da kashewar duk ya zama hanyar ɗaya ce haramun zai buɗa ma hanyar neman kuɗi ko ta haram ce idan kai rufe kai tai kai tai ku duba ɗabi'a da muke ciki a yau fa kunna harisira al-amwal ya muka zo masu kuɗayi gaya akan neman duniya aksar min mahabbati na bil akhirah mun fi neman duniya a yau saboda muke neman lahira in ma akwai masu neman lahira saboda duniya to ni dai ina jin ba mu da irin mu ma'ana masu neman duniyar mun fi yawa muna gane wannan ko to haka da tun ka akan dukiya ku ta kokowa da mutane a kashe wancan saboda in mai kuɗi musulmi in yi kuɗi in sare wancan in je can gidan in kashe wancan in yi wannan ya ce wal aulad ka shiga cikin su, domin idan ba sa nan 'ya'yan da yake mai gurbin su sai aiki ya ce shiga cikin su, zai shiga cikin 'ya'ya ka haifi 'ya'yan ga sunan ba ka lokacin su da 'ya'ya bakwai a shekara bakwai bai taɓa wari yi ne bakwai ba da zai zauna ya yi sallah su gani ma'ana a ce gidanka laboratory ne na ake making experiment za ka yi making experiment na sallah ka kabbata raka a yi ƴaƴa da mata su zauna su ga yadda mamman Allah ya sallah sallallahu alaihi ka zauna ake azumin nafila su ga yadda kai ka taso su ku yi zikirin zama daban yamma in ta yi bayan la'asarar juma'a ku yi tilawa alkur'ani don yini ne mai albarka in za ka sallar asuba ka kamo hannun su yi masallaci in za ka juma'a da su a mota su ne abokananka waye ne ke yin haka da yawa to sai sai dan ya shige cikin su sai ya hana musu sanin alkur'ani kai kuma ya dora maka aikin da ya maka yawa baka lokacin yaran shi kenan sai a yi tabbatin a waje yara su lalace babu komai amma mu ne muka manta wajibin da Allah dora mana akan yaran sai muka masa a sai muka ɗauko nani wacce ba ta da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kafirce mu annabi alqur'ani abokin gabata amma tun da yake ta iya tuwo ta koya har kaduna daga ta da wannan ta iya sun kaji sai ka ɗauko ta don an ba ta shahada ketra ka ɗauko ta na ne a gidanka da yi abinci a ci da kuma da yaranka yaro ya farka da asuba awwal man yaqdumu ilayhi nani yana farkawa mace farko ta kawo kai ta dauke shi nani ce don uwar ta tafi aiki kuma ko baya gani ya tashi ta mai wanka direba na jira a waje zai ci abinci nani an saka shi a mota nani ya je makaranta nani ya dawo gida nani ya za a yi Allah ya hana wannan nanin da nane mai imani ba haka muke yi ba ko ba ka wani yi Allah kar mai zirka wani ba haka shari'a mu ta gaya mana kuma haka muke yi Allah man naja min hada zalal kadan ne daga cikin al'umma su ku kubuta daga wannan hadarin na baku labari a cikin almuslimuna fil alam littafi shi mu karanta muna yara a kuwait abinda ake tsarawa a lokacin da sun tsara tun da jazirar arabiya nan ne sos na addini yake ya za a mulki da wurin shine bari mu tura 'ya'yanmu mata daga Thailand daga Singapore daga Malaysia daga Sri Lanka daga India daga Pakistan namu ne yara mu muka saye su mu suke ma aiki mu tura su wannan garin a ɗauke su ma'aikatan gida dole san wannan wannan yankin GCC country ya san mafi yawan masu aikinsu su wa'annan yaran ne idan ka ɗauko yarinya mai tsanin turanci to shi balarabe yana sha'awar turanci sai ya ɗauki wannan yarinyar sai a rinka bar mata 'ya'ya tashinsu wankansu sallarsu ibadarsu duk tana hannun nani bawan Allah yanzu kai idan Qur'ani idan ka mutu ka je lahira sai mala'ika tambaye ka a kabari ma za ka damta jami'ar Dina ne auladika wace gudunmuwa ka ba yaranka ta bangaren addini ka ce musu ai taraktu inda nani ai na dora tsibiyar gaba ɗaya ina biyan su na ba na ne su hal hada ya takuni ijabatan lillahi ta'ala ana iya samun wani zama amsa mu Allah mu ne ba Allah dora mana nauyin mu za mu yi ce aiki ya muka yawa wannan aikin cewa aiki ya mun yawa bai zama amsa ga mala'ika ya tambaye ka kabari man rabuka ka ce wallahi we are so actively engaged so we don't have time ba amsa bace sannan kuma wa'iduhu shaidan kai musu alƙawari sai shedan ya nuna maka alƙawara na banda da halalan gaba 2011 ta wuce yanzu 2014 15 yanzu a kuma sun fara gaba tun yanzu ba tun yanzu sun fara gaba ai fitin tana gaba za a gani shi ma ce a za tunda man kashe ka anan gaba ma za a gani kai ba da kai Allah ya yi labari ba ya yi alkawari ba za a kai gobe da kai duk cikin mu nan ba mai yakinin gobe za a salaci asuba da shi to bai kawo gaba lokacin abin da bai zo ba kawai za ka bar rikici masallacin mu daya malam muhammadu malam umar malam isa malam zubairu malam isma'il wuri ɗaya muke sallah amma da mun gama sallah bayan liman muka ce gaba mun zama abokan gaba wani irin hankali gare mu kuma shi ɗan bai hada dan dai ba mai wannan gaba saboda Allah in ma ya faɗa ka ce ƙarya yake so miliyan ku, ba mai saboda Allah su bayan Allah don Allah mu rage tunani irin wannan mu ta gaba kai ne kaza mu ni ne kaza ni zan zama kaza waye ya ga maka Itala al alghayb am takhlu inda arrahmani ahada ka ne ga lawil mahfuz ne ka gano haka a rubuce a wajen Allah ko ko Allah ne ya labarta ma kunne da baki ya ce ma zaka zama kaza waye ga maka da wayen mu dai musulutun da abace yake mulki ga abace anan ga awalo anan ba awalo ba kai abi wala anan ga yar aduwa a gidan yari ko ba ga wani kowa ya ɗauka a lokacin nan najeriya barkewa za ta saboda hadarin ya ce hadari gaban kowa rawa yake kana planning allah yana planning nisa in allah ga dama shike sai ubangiji ya gama shi ne wahidul qaha sai ya kashe guda uku duka lokaci guda ya zo da su sai zaman tarihi ko ba sai faru ba bayan allah don allah ba rage tunani tunani mana amfani bai da amfani mu yi tunani a kawo da amfani wannan musiba da ke tafiya a mali ba ta mali ba ce ta wuce kai da kuma kai da ba ga ta nan ta aje kayan shara a nan nijar dukkan can abin da zo ɗalibai ke tafiya ta malam me yasa ba a kai wani wajen inugu ba a ci to ake hari a inugu me yasa ba kai wannan kayan can wajen can wajen Lagos ai musulmai ne nace ah, to musulunci Lagos irin na Kano ne kaga irin shi ne ba ɗaya bane ashe tun kafin yanzu ana bamu labari kaza zai faru za fa ai kaza za ai kaza yi ga shi muna gani yanzu kai ni da kai wata kila mun dan girma kaza amma wai da ake haihuwa me muka bar musu na kare wancan bala'i babu tunanin su kawai shine bari kawai in sun girma neman wasu gama jami'a su kama aiki ba shi ba ne? to ya kama aikin ba nutsuwa wa zai wa aiki? ko ba sai da kwanci hankali albashi ke hutuwa ba in ji tattalin arzikin kasa ya karye gaba ke daya kowa ya tsere ya za a yi su ne kyakkyawa don Allah bayan Allah na sanya muku wannan ka ba na biyu shine mu yi kokari mu girmama mutane manya duk yake babban kai ne kana ganin girman sa ba ki musu ka bane ba a musu inda dai kai da wannan babban kai kuma kana ganin girman sa har ga Allah to ba ku rikici da shi bai shi ne in yace kai kaza ka ce nayi a ko mace ce a gida matarka in ka ce mata kin yi kaza ba na so ta ce mai gida ka yi haƙuri afo ka nake nema da yalwa cikin yafiyarka me ya rage maka ka yafe mata amma in aka ce za a buɗe fagen rikici tsakanin yara da manya ba za mu je ko ina ba sai a hada mu yara mu ba maganin gidan manya manya kuma ba so siya mana ba sai mu dinka yin abin da shi makiyin mu yake jin daɗi Allah ta'ala ya dafa mana asiri Allah ta'ala ya mana maganin duk wani bala'in da ake kullawa akan mu wanda ba mu sani ba ya ubangiji Allah ka shige mana gaba a kowane alƙawari naka ya Allah al'amuranka da inda ka aje musuluncinka a Najeriya ko ina ubangiji Allah ka ba shi kariya Allah ka ba shi kariya mun fara kai lokacin da idan adam ya yi wasa sai ya shiga wahala da yawa shedan ba zai barka ba ya dinga sawwala maka a ranka abinda ba shi kenan ba ya ta baka tunani na dan adam ya hada ka da abokai mugaye ya hana ba kwanciyar hankali yau ga shi aka muke ciki babu wani abin da iya zama garkuwa gare ka da kariya kun ba alkur'ani ba shi kiri zai ba kariya kai tilawa alkur'ani dan uwa kai ya azkar din safe kai ne yamma in kai zikirin safe kai ne yamma za ka samu nutsuwa kai muka nafila ka roki Allah kariya shine addu'a abu na hudu ka nemi kariya idan kai tilawa alkur'ani ka yi zikirin safa da yamma sai kuma ka yi wata addu'o'i na neman kariya daga wajen Allah ba daga wajen mutum ba abu na gaba ka nema abokan kwarai idan ba ka da abokin kwarai ba za ka sha abu na biyar ku rinka zama wani karatu da karatu ne zuciya ke sanyi ta samu laima laima ta ni'ima kun ga a bayan da karanta muku labarin shedan cewa ya kai zai ke al'umma ta dama ta hagu ta gaba ta baya amma bai ambaci sama ba shedan ya yi kaɗan ya shiga tsakanin ɗan adam da rahamar Allah bai iya zama sama da kai amma ta kowane bangare ya bullo maka da kayan sha'awa da kayan siya, da kayan makami ya zo maka da sojinsa da baranansa da kayan yakinsa da zuriyarsa kuma ya zo maka da sautinsa abdullahi dan abbas da bin mas'ud suka ce sautin shi dan shine kida kide kida kide ce zo ta kida yau ina laka tafiya ta mul goma a cikin dare ko mul uku baka ji kida kide ba in baka ji ma a kasuwa ka je a mota ta zo wurinka kun zo cikin point kafin ya wuce sai ya bar bada maka sautin shi sai kaji ko ba ka ake ba su bayan Allah ni tunanina ne wannan abin da ke hasashe ke hange shi ke aje muku mukaddi ba amma na tabbatar wani ku yana wata yana hango mai nake hangowa yana tunanin abin da ke tunani ni da kai mu ta wuce akwai wani sun girman da yawa idan ni na ce ta ta wuce kai ko ba ni arba'in na dora ne ban kai hamsin ba kai ko ta kila a hamsin ka sha kwana wani kuma a sattun ma sun ya bata baya to wannan ya ce mai shi kuma ai sai ban kwana kuma ita mutuwan nan fa ba sai da ciwo ake yi ko ba ciwo ana mutuwa ko ba ciwo ana mutuwa shekaran jiya wata mata tana tukin to da idan nan ban je karatu ba a ina kasuru na dawo sai ake ce min matar wani abokin mu ne ta rasu ya ce ya za ba lafiya su ba komai tana tukin tuwo ta gama miya ga muciya a cikin tukunya ta tukawa ta bar muciyar haka Allah ta'ala bai ba ta izinin cire muciyar a ta ba ta daga ta faɗi gefe ne ta mutu wala dan uwa daliban mu ne mata suka yi mata wanka suka ce har muka je wanka malam muka yi mata wanka muka hada ta muka bata dai kwanakin su mu muciyar na cikin tuwon ba wani taba wurin a shekenan ana mutuwa ko ba ko miji na can tana gaugawa ta gama abinci ke wanka ta yi mai kwalliya wala Allahu yamda kuta ne ya yi mata murna ya yi ta a Allah ta'ala na gaya mai bai na ubainaka wa na. lokacin rabonku ya yi sai an je kiyama a gano mai za a yi Allah ta'ala ce ke mu ya ba mu ikon dacewa cikin safin da mu tashi akan su yau shine wannan sahabi bawan Allah mazza'a mazza'a bin sauri sabi au tadwi ko kuma tadwisi mazza'a ibn sauri kammi باطل قتل مئة من المشركين مباركة wannan bawan Allah ɗaya daga cikin safai malaman tarihi sun ce shi ne mutumin da ya yi mubara da mutum ɗari ya kashe su kalma mubaraza competition. <coughs> kalma haka fito na fito don idan an je wurin yaƙi kafirai sukan fito mai ƙarfi jari yakan bai ce halmin mubariz halmin mubariz halmin mubariz sai koma gidi tsaya ko akwai wani mai son kuma shi haifi wani akwai wani mai son ya fito ga na zo ya zo nan shi kadai ga ni kadai musa a sakala akwai wani mai hutowa to daga sauran musulmi sai jami'in mai hutu ce amma Allah ba da izini in ce same shi je ka mubaraza idan aka yi ta idan Allah ka sa a kashe shi da kayansa duk da ya daura a jiki inda dukiya akwai to duk wannan kayan ka da ya kadai ba a zuba wani cikin kayan gari ba a na ne ana kiran wannan sarar muna ba wannan kayan na ne saboda haka to shi kadai wannan bawan Allah ya yi irin wannan fito na fito da mutane arna mutum ɗari ya kashe wannan wani ya fito ya kashe shi a ya kokuwa daban-daban sai da ya rafi ɗari shi kadai haka malaman tarihi suka ce ha humul abdal hum أولئك الأبطال أمجاد من جند الله ta'ala. kai dan uwa duba gaba gare ka wannan su ne su ne waɗannan abdalu jarumai abdadu karimai masu girma daga cikin jundin lahi ta'ala sojojin ubangiji wato sojin Allah suna da yawa akwai sojin Allah mutane da ku Allah ke lakana ma marasa gaskiya azaba akwai mala'iku wanda yake suna nan ubangiji ke aiko da su kai a cikin sojin ubangiji akwai jinnu wani duk inda za a tashi hankali suna bayan musulmi su taimake ka kai daga cikin sojin ubangiji akwai iska na wata hallaka a ranar ƙarshe zama mu a maka an yi wata iska a amerika wanda malam shurai ya hudu ba a kanta ta kashe mutane da yawa a wannan lungu sai suka ce a dama suna da hasashen iskar na zuwa fireme ce ƙarya ce daga kan sojin Allah akwai akwai akwai akwai iska yau nawa aka aiko ta halaka mutane fasana alaihim rihan sarsarin atiya nawa aka aiko qur'ani ke cewa an aiko wani garin da aka saka motsawa in ka tazo fa asbahu fi diyarihim jasimin ka Allah laka bil ardi a sai daga cikin sojin Allah akwai iska daga cikin sojin Allah akwai ruwa ku duba yadda ya kama da fir'auna duk fitsara irin ta fir'auna a duniya duba yadda aka ruwa kama a ashe ko mai fitsara ya san gaskiya daga kai yake fir'auna ya san akan abin da yake ba Allah ke so ba shi sanya da ya tabbatar ya mutu fitsarin ta kare ya shiga ruwa sai ce amantu billazi amal bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin ni ma tun da ke da abin ya kai haka na yi imani da Allah da banu Isra'ila Musa alayhi salam da jama'arsa suka yi imani kai ni ma ina cikin ne masu imani kawai alqur'ani ce mai al wa qad asaita kam wa kunta min mufsidina yanzu zaka yi wannan magana ai yanzu ba a karɓar tuba lokaci a guri yasa mun tsaya sa zama ke cewa lokuta guda biyu ko uku in dan adam ya roki Allah ya musulunta imani ba zai amfane shi ba ko da yayi ba zai amfane shi ba na daya lokacin gargara da rai yake so ya fita ka ce ashhadu an la ilaha illallah bai da amfani na biyu lokacin da rana take fitowa daga yamma maimakon gabas ko ka ce shaɗu Allah, la ilaha illallah ba da amfani to ya kamata a yi imani kafin wani lokacin a yi aiki kafin lokacin ya zo a yi gyara kafin lokacin ya zo a yi hoɓasa kafin lokacin ya zo in lokacin ya zo ko yi bai da amfani muna gane wannan bai da amfani fir'auna sai Allah ya gaya mai ya ce na ji ka bi badanika litakuna liman khalfaka aya yau za mu tsame ka a ruwa za mu tsama da gangan jikinka amma rayuwa ka bawo saboda mai da'i ma haka kamar tambaya mai tambaya yake me yasa ba za a bari abin ne ni ba ni ma jama'a su kare ni ba sai an ganni ba Allah ya ce ni zakuna liman khalfaka aya za mu baka ne don ka zama abin kallo abin tsokaci abin izina abin kallo abin ma'asuwa ga na bayan ka masu zuwa fitsararru ko ba gaba haka muke so mu kare ka don su gane wa kansu idan mu tsara ce da baban ku da kun gaida kai shi da yawa daga cikin mutane a bayan kasa ai ba ta la'akari da ayoyin Allah ta'ala bal yamrun alaiha wa ma alhamu ridu suna yawo akan ayoyin Allah amma suna masu kau da kai wayannan mutane junudullahi lahi ubangiji yanfuduna anhu gubaran qadisiyya su ne wa'inda ake kakkaɓe musu kura ta ƙadisiyya ai jazmina bima atahum Allah min sayyid su ne wa'inda yake ubangiji ya sanya musu farin ciki jazmin ai farihina ga su ana kakkaɓe musu kura saboda cike suke da farin ciki saboda abinda ubangiji ya ba su nasara ashe ana farin ciki ne yan uwa da wasu abin na farin ciki ba komai ake farin ciki da shi ba ko da kayan duniya ana farin ciki idan da ga ubangijin ka yayi kana musulmi baka samu tangar da imani ba kana godiya ga Allah akan haka kana farin ciki nan da za a ce zaka mutu kana la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallama bakin ka ya zama ya nufi ya jika saboda haka har ka wuce lahira kana abata wannan kalma za ka yi farin ciki idan da za a hura ho ko ba ya miƙe ka miƙe cikin nutsuwa kai ba ka da tashin hankali za ka yi farin ciki idan za ta kowa kiyama ana ba ta kadu kai a baka naka a hannun dama za ka yi farin ciki idan da ƙura'ani ke ce maka udukulu ha aminin ku gidan aljanna an kwasa a ce man ka ce ana zubair bin isma'il a ce ismuka maktubin indana udkhulu sunanka a rubuce yake shigo wayannan su ne lokacin farin ciki me ya abin farin ciki kun kashe wani me ya abin farin ciki kun danna wani me kayan farin ciki kaje gidan boka shi za a waccan ayar shi dan yawa Allah alkawari yake cewa wala tajidu aksarahum shakirin Allah ina gaya maka mafi yawan ƴaƴan wannan adamu ƴaƴan annabi adam nan ba za ka taɓa samun su ba suna masu godiya akan ni'imar Allah dan Abbas ya zo fasara wannan wurin sai ya ce shakirin aibu wahidi ba za ka samun jama'a a duniya ba suna masu gaggance alkawarin Allah kuma da kada shi kadai sai ka samu musulmin ne amma an dan haɗu da wani abu an jawo can ko dai a je gidan boka ko kuma a gaskanta abin da boka ke faɗa ko kuma a yi sihiri ko a gaskanta abin da mai sihiri ke ba labari ko dai a yi kaza ko a yi kaza su ko wa'annan suka sun ce maka imani yau inda boka ke morewa babu wani malamin sunna a najeriya mai morewa ga boka dauki nan da nan nan inda ka buwaye na buwaye akwai boka guda mai transformer guda shi kadai boka ne bai koyi da arabi a masallaci bai koyi da ishmawi ko risala boka ne jama'a sun ta sun yi ittifaqi yawan buwar boka ne amma transformer aka sa mai shi kada ya koma gida ga ya mun wani limamin suna mai transformer koma gida babu babu ko wani mai taimakon liman ko wani mai bawan Allah ba wani mai transformer sai dai ya fita unguwa shi ma ya sha wuta in an dauke an dauke da shi in ka ga wani haske to sai na kuɗi in bai ka ko jan ko ba ka bane amma in dai irin da sama ne nan gidan kowa da shi to in nan dauke kai mana ka dauke su bayan Allah mu rage tunani mu yi abin da kusa da mu zuwa ga Allah duniyar bari da ake ya ce kullum da unfa wa in tsara salamatu duk wanda da ba ta haifa in dai mace ta haife shi a duniya komai tsawon lokacinsa yawman alal hadbani mahmulu wajen sa gan shi aka makaranta kushi wallahi ya yi komai yadda ba ba shi lokaci yau da gobe ta ishe shi ba shi lokaci in dai wasu ta haife shi sai an waye gari wata rana ga shi an ɗauko a kan kafaɗin maza su tafiya da shi saboda haka yace ba muqtabidina bima kutiba li ikhwanihim shuhada'i min ajri su sun ci nasara sun kashe farisawa suna hanyar komawa gida ana kakaɓe musu kura kuma suna masu gifta me gifta ba hasada ake ce mata ba duk da yake a hadisi annabi ya ambaci da sunan hasada ya ce la hasada illa fi sataini ba a hasada sai a wuri guda biyu to wanda Allah ya sanya ya je wurin yaki ya samu shahada dan uwansa ne mai jibda ma'ana jibda ina ma ni na samu wannan shahada Allah ina ma ni ka ba wannan ya ubangiji Allah ina ka ina ma ka ba ni irin abin da ka ba bani ba wai Allah ya baka ba ni kuma a kwace a bani wannan hasada ce amma Allah ka bani irin ni'ima da kaimawa ne wannan gibda ce ja'izi ne babu da shi muna ba amma ka ce Allah ka ba wani mota Allah ka saka bala'i a mota ko kuma kwace mota ka bani wannan zalunci mai hasada kana uku ce ko dai kai hasada akan ni'imar da Allah ya ba wani ya kwace ya baka wannan bai da kyau ko kai hasada ni'imar da Allah ka ba wancan ubangiji Allah ta'ala ya wulakanta ni'imar ma'ana ba wai a bani ba a'a ta balbalci na uku ni'imar da kabawa ne ya ubangiji Allah ɓace ni'imar nan ka ɓata ta kuma shi ma ya mutu duk wannan kala uku zuwa haramun na taɓa baku labari ana na je mun je umra daga makaranta muka je tsoho ya zo da Kano irin umran nan an ba shi kuɗi ya zo ya addu'a akan wani ba ya mai addu'a ba ya yi addu'a akan shi kun san addu'a lahu daban addu'a alaihi daban yana duk inda ya zaga zagayen nan bakwai muna bin shi a baya kalma ɗaya ke faɗa ya ubangiji Allah ka hallaka wani ya Allah ta'ala ka sanya yi muna yana gani bai iyawa Allah ka same ciwo a matsalmama ta kame tsantsan bayansa ya ubangiji Allah ka lankwashe shi ya Allah alhaji wani ka same mala'i a zuriyarsa ya Allah Karka sa wani mai albarka a zuriyarsa ba ba mu yake wa addu'ar ba wani aka ba shi kuɗi ya roƙa roƙa mai Allah ya mutu kashe shi idan ya zo mutum sai tsaya ya roƙi Allah a wajen sai ka mutum ya faɗi bayan ya gama sai muka bi shi ya raka'a guda biyu a matsayin Ibrahim ya sha nan da muka bi shi ya je ya fara safa ya zo safa ya roki Allah addu'a dai kenan ya gangaro muka ji shi sai da ya gama shauɗi bakwai muna mai shi da ya gama ya zauna yana huta muka zo wurin shi muka zauna muna gaishe shi kan tsarin da'awa idan ba mutu da kai ba ko ka yi da ba za a amsa ba da faɗa muka mai yana cikin yi ba zai amsa ba ya gama muka ce ba salamu alaikum lafiya lafiya an zo lafiya ya gida abu ah, kuma kun zo muka ce ba wala muna da mu bai ne ce Allah muku albarka ya Allah muku albarka ne kuna kuna samun ilimi ce ba barka ba ka ai ba irin ku da Allah ya ba ku sa'a da wannan gari mai albarka ai ba ku da yawa ubangiji Allah ya amshi ayyuka ba ya ce amin ya ce baba muna binka a baya ka ne mu rutun addu'a me maka sai shi ce baba wannan mutumin ko da kisan kai yi maka sai ka roki Allah Allah ya zai mishi ka roƙa mai Allah Allah shirye shi idan bai amfani ka wani amfani bayan ka amma idan ya watsa yanzu kai baka amfani da shi ba kuma al'umma ba su amfani da shi ba me ya amfani haka Ba ba ka tuna ubangiji yana iya da mutumin da ya gada ba ko bai fitar da shi a duniya ka tuna wani fitsararre ne Allah da shi tuna wani tuna wani tuna wani duk sun yi imani kuma wa na islamu ba mai kawo wannan sai shi saboda ba da kashe shi to kun san me yamin ne a gida hasban kun san me mu da mun dai abin da muke bukata mu isar da sako kuma ya isa to sai an jira suka ba shi wuri kawai to irin wannan da yawa suna nan kai ba ruwanka da kowa amma wallahi kwana yake a kaka su ba abin da ya fidda ka sai abin da faɗa na bayan can kai baka san shi ba amma kwana yake akan ka ubangiji Allah ya kashe bai kai saboda kai rayuwarka a fili da ce a rayuwarsa a tsammaninsa idan Allah ya share ka to lokacin zai ci so zai ga ubangiji Allah ya kashe ka ko Allah mai da kai wancan da yadda ba ciki ana yi ana yi kana gani su abin da ya kwace ka ce tilawa alƙur'ani da zikirin safa da yamma da yawan zama da abokan kwarai da addu'o'i salihai waɗanda Allah ta'ala ke amsa a lokacin da ake amsa da neman kariya ubangiji ya fi karfin kowa ya ce wala yuflihu sahiru wa ifata yace bayan Allah yace متشوقين إلى معركة أخرى تكون سروة القادسية في روعتها وجلالها سنة شكي دفلين شكي سنة كما شكي دفلين الله يقال كاوانياكي دكائد ما سنوى القوة قوة القادسية القادسية عندما saboda ne ta zama girmanta da dawakarta kamar ƙarisiya ce mutarabbitina an yasiyahu amrun أمر خليفة أي خليفة رسول الله عمر بن الخطاب بمواسطة الجهاد لاكتساح الأرش كسرى أي كسروي من جزوره suna zaune suna jiran umarnin umarnin cewa ya aiko musu sako domin su ƙara gaba don ci gaba da yaki yanzu gama da wannan sun gama da shi kisra kuma ake so a je a gama don dai a karya dukkan wani tsotsa rasa ko kuma a'a sauya ta kafirci lamar zo ta shawo kulhur al-Mayami wata shawo kulhur kasir tsawo babu lokaci mai tsawo kankace mai wannan sai ga wani yakin ya zo ba hawa za rasulun faruk ya kadimu min madina إلى كوفة ومعه أمر من الخليفة لواليها أبي موسى الأشعري بالمضي بالعسكر والالتقاء مع جند المسلمين القادمين للبصرة والانطلاق معا إلى الأحوال يتبع الهرمز أو هرمزات نزل أخذ ذلك هرمز أثيري يعني. ya daura kaya ta windows أنا kai tsere a sakamakon haka sun gaba da garin an buge farisa amma sarki ya gudu to su kuma ba a ce su bi shi ba amma suna addu'a Allah ta'ala ya turo da sakon umar nan kadari ya ba su izini su yi gaba suna nan can sai ga sako faruk umar kenan ya aiko sako daga birnin madina zuwa kufa gwamnan kufa a lokacin nan abu a sha'ari cewa idan ka zo idan sakona ya iske ka ka haɗa kayanka ka tashi ka dumfari inda musulmai suke kadime daga bil ƙarfiya masu dawa da ƙarfiya ku haɗu da su ku kama hanya ku tafi ku bi inda hurmus ruka a je a samu shi sun kama ne daga su sun taho daga can ku zo ku je ku nemo shi wal qada alai sai kun kashe shi wa taril madina sai kun yantar da wannan garin garin wa tusur ai tusa ma'ana zurtu tajin kisra wa lu'lu'atul bilad al-faris wani gari ne inda yake misali kamar a Najeriya wani gari ne ake ce mai kamar ita ce badawar Najeriya ko ta iya kulliya abuja za ta ce ko saboda haka ba kudin a bai yawa a wasu layuka abuja to da ya tsere daga nan sai ya koma ta gari ne wanda yake yana da kyakkyawan abubuwa a ciki sarki ta yake zuwa huta da ya kwashi kayan ruga sai ya koma ta sai umar dan kalabe su ku bi shi sai kun yanta wannan garin da ya koma shi ma'ana karfi ya tako bar shi ya rayu a bayan ƙasa don rayuwarsa idan yana nan ba za a huta ba ya ce wa ƙadi ja'a fi al'amur labi cahul khalifa da abi musa an yi sai an yi sahaba ma'ahul farisa al-basira al-majza'a ko al-majza'a ai ibn thawrin as-sudu ko sudusi sayyid bani bakr wa amiruhu al-muta'a cikin waɗanda abu musa al'ashari ya ɗauka ya haɗa-haɗa wannan bawan allah barde wanda muke so mai magana a kan shi a wannan wurin sakamakon haka za mu ci wace gudunmuwa ya bada a wannan yaƙi ka ga yadda ake haɗa ƙasa ba tun yanzu ba ake yaƙin ƙasa kuma ake yaƙin sama babu irin wannan yakokuwan da mamman Allah bai koya masa ba ko kuma ƙwararru a lokacin nan so koya masa bai saboda kuma da wannan suka samu dama suka ci nasarar duniya ga baki ɗayanta muna kwance muna bacci addinin islam ya sare mu su suka rubuta musuluncin da jininsu mu muna kwanci abin ya same mu mun ji daɗi godiya muke ma Allah ta'ala ya ƙara musu kwanci da albarka kuma ya sanya aljanna ce mako masu kuma ubangiji muke roƙo Allah dan zaka sunayenka ka haɗa mana su a wuri guda Allah ya rike mu ka rasa lako yana ɗaya daga cikin waɗanda manzo sallallahu alaihi yake sha'awar tilawa alqur'anin su amma Allah bisa ɗabi'arsa yakan bi gida gida in dare yayi kowa ya samu lokaci na tilawa alkur'ani wanda dare zai yi wanda rana zai yi almuhimmu dai kai ya zama gidanka ba a sallar dare gida ya koma kamar kabari inda ba a sallah annabi ya siffata gidan kamar kabari to a rinka yin sallar da a cikin gida ko wasu nafilfili a rinka yi a cikin gida suna samun dacewa ga yana na ƙara annuri wanda Allah inda ya kan da kyankatan gogin mutane ya je yadda kake tilawa alqur'ani da ya zo gidan abu musa ash'ari ya je yadda yake tilawa alqur'ani sai gari ya waye ke ce mishi ai je ina nan gindin tangarka ma'ana annabi kan yi leke na alkhairi ba leken da mata suke wa kishiyoyi yan uwansu gindin wundo ba su ji mai gida ke faɗa ɗakin ki kusa ana wannan ko ni mata biyu ko uku sai mace ta dau ba wundanka ta liƙe tana jin mai gida ke gaya miki la saboda haka sai ya liƙe yana jin yaya abu a ashari yake an gaje da alqur'ani garewa sai ke ga abu cikin don Allah kana jina? na lallai, lallai otita an baka mismari ali dawo. mana an baka zaƙin murya irin yadda ake rawa da alkur'ani an baka zaƙar murya irin ta ahli da alayhi salam ce manzo Allah da na san kana jina da na yi maka wani sabon ke kenan shi alkur'ani ana so ka gyara mu ne ka wajen karatun sa inda hali kuma ka yi abin da zai faranta ma annabi rai abu ne mai kyau muna gane ko sai za mu tare shi a gaban nan nan idan ya tilawa qur'ani mala'iku ke su saurare shi su ji me yake cewa saboda zaki murya kyakkyawa ubangiji Allah azurta mana irin wannan wa ke tambaya cikin abin da muka faɗa minti ɗaya biyu uku hudu biyar